أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى مع سسول عرم وعديد والنلوكة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu a daidai wannan lokaci za mu ɗauki aya kwaya ɗaya za mu tattauna a kanta amma a ƙarƙashinta muke so mu fitar da wasu al'amara wannan ayar kuma ta zo a cikin wato suratu ali imrana ita ce aya ta ɗari da sittin da hudu wanda akwai ayoyi ire-irenta kamar yadda za mu ambata Allah matsakacin sarki ya ce mana laƙadman Allahu Allah ya yi baiwa alal mu'minina akan masu imani iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo manzo daga cikin su wannan manzon yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake mutanen da ya samu daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su alkitab littafin Allah wal hikma da kuma abinda bayanin ya littafin ya kunsa na bayani wa in kanu ko da yake su al'ummar da wannan annabin ya samu min qablu kafin Allah ya aiko shi lafi dalalin mabin lalle suna cikin bata mabayyani to wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allahu Allah yayi baiwa malamai sun ce idan an ce mannu ai maka alherin da ba za ka iya biya ba shi ake ce masa mannu <clears throat> sannan yana zuwa da ma'anan gori shi yasa mutanen da ba su yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko hadisan annabi ba to wannan karan su muke so mu ba aiki da mu ga lokacin da annabi Musa ya daga hannu yi addu'a yana gama Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan ukra nan da ma'anan mun maka baiwa wani lokaci na daban sannan haka Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun mun yi baiwa ga annabi Musa da ɗan uwansa kuma annabi Harun a irin wannan nafsu wato fi'ili din Allah ya madaukakin sarki ya kawo hikayar fir'auna na cewa tilka ni'imatun annabi Musa na cewa tamannuha alayya an abbatta bani Isra'il sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kun ga mannu da ma'anan ai maka alherin da ba za ka iya biya ba sannan mannu ai maka gori to wannan alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi ne dama da Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa wato ƙur'anan arabiyyar littafi ne da aka saukar da shi da larabci Allah ya faɗa haka a ayoyi da dama ya ce wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar sai ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun Arabiyin mubin kun ga wannan harshen larabci ne mabayyani sannan Allah ya ƙara cewa innahu hula rabbil alamin nazala zala ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal na bilisanin Arabiyin mubin sannan Allah ya ƙara ta alif lamra sai ce tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu ƙur'anan Arabiyan. la'allakum taqilun sannan Allah ya ƙara cewa kadhalika anzalnahu hukuman arabiyyan wal in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi aka ko ba'da ma ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min waliyyin wala sannan haka Allah ya ƙara faɗa yace wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra فنن الله يقال سيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون سنن يسي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لكم يعلمون سنن يسي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير sannan ya ƙara cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun sannan ya ce wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin me yasa na kawo wannan ayoyin saboda waɗanda za su fito su yi amfani da littafin Allah wajen ƙaryata hadisan Annabi Muhammad ya kamata a ce su ne lamba ta ɗaya wajen fahimtar larabci sama da kowa don Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙur'anan arabiyyan mubin to ƙur'anin da yake da larabci mabayyani aka saukar da shi tun daga kan wannan ayar ya nuna maka cewa idan an samu ginin kalma iri ɗaya to ba duna ba ne ma'anarta ya zama iri ɗaya da haka Allah ya yi baiwa ga masu imani ya masu alherin da ba za su iya biya ba masu imanin nan na farko ba ni ba ne, ba kai ba ne, ba malamina ba ne, ba malaminka ba ne. akwai mutanen da suka zauna tun kafin alkur'ani ya fara sauka su ƙur'anin tarar da su yi akwai bambanci tsakanin wanda a gaban shi yana zaune ƙur'ani ya fara sauka da kuma wanda shi tashi yayi ya ga ƙur'anin Ta sai ya isba'a isba'asa lokacin da Allah ya turo manzo a cikinsu ba a samun rasul sai idan ya hada abu hudu na farko dole sai an samu al-mursil wa ya aiko shi wanda shine ismu fa'il daga arsala yursilu shi kuma fi'ilin arsala asali daga rasala ne shine yin abu da gaggawa sai aka yi masa ƙari sai ya koma arsala don ya zamanto abu lagu ya fi kaiwa makura wajen sauri sama da fi'ilin zakara to almursil wanda ke yo aike shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga a ayoyi da dama yana cewa annabi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko ka to sannan na biyu sai an samu almursalu wanda aka aiko din shine ar-rasulu shi kuma ar-rasulu shine almuballigu kalaman kalama mursilihi wanda yake isar da maganar wanda ya aiko shi shine ar-rasul din da haka zamu ga Allah ya kira annabi a waje biyu ya ce masa ar-rasul ya ayyuhar rasul da ya untanida la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri sannan ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan abu na uku sai an samu shi wannan ar-rasul din wajen wa aka aike shi kowane annabi zamu ga Allah yana cewa wa'ila ila madiyana akahum shu'aiba waila ila kaza zuwa ga kaza amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi ga wa ya aiko shi ya ce wa ma naka illa kafatan linnasi bashiran wani zira to ba duk duniyar mutane kaɗai ba har da duniyar aljanu saboda wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansatu da kuma qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faƙalu sami ina ƙur'anan ajaba sannan sai an samu risalar da aka aiki annabin da ita saƙon kowane annabi a jumlance Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa ya ba shi littafi kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al Allah ya saukar tare da annaban akwai littafi kamar yadda ya ce laƙar rusula na bil bayyanati mun saukar tare da manzanni akwai bayyana wa anzalna ma'ahumul kitaba mun saukar tare da su akwai littafi daga nan ne malamai suka yi cewa imani da littattafan Allah akwai jumlatan akwai tafsilan a jumlace dole mai imani kowane annabi da Allah ya turo doron ƙasa ya aiko shi da littafi amma a tafsilance ya faɗi sunan guda biyar zabura da ƙur'ani da injila da sufi ibrahim da kuma attaura waɗannan su ne ko guda shida don haka a jumlance annabi nuhu ya zo da littafi amma mene sunan littafin ba mu sani ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko shi risalar da ya aiko shi da ita ita ce alqur'ani Ɗaya sannan ya dorawa annabin bayan lauyin bayani akan qur'anin shi yasa za mu ga a gaba ya ci ya sulu alaihim ayatihi annabin nan da ya zo yana karanta mu waɗannan masu imanin ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau sannan wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su wannan littafi na Allah da yake karanta musu wal hikma sannan yana sanar da su abinda littafin ya kunsa na hikima to kalman hikima a ƙur'ani tana ɗaukar ma'anoni da dama kamar yadda ita kanta kalman alkitabu ɗin take ɗaukar ma'anoni da dama a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wayannan mutanen ɗaya daga cikin jahilcin da yake su hatta ƙur'anin ma ba fahimtarsa sa ba bari zan ba da misali Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar ya ce yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa sai yake wa yuzakkihim yana tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau sai yake wa yu'allimuhum alkitab yana sanar da su alkitab to abinda suke fassara alkitab a duk inda suka ganshi a cikin alkur'ani haka suke fassara shi da littafi fassara kuma alkitabu da ma'anar littafi a duk inda ka ganshi a qur'ani to wannan yana nuna cewa fassara qur'anin kake baka fahimce shi ba na farko akan yi amfani da lafazin alkitabu a alqur'ani yana zuwa da ma'anoni da dama na daya akan yi amfani da lafazin alkitabu ana nufin allo almahfuz Allah ya faɗa mana ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a doron ƙasa wala ta irin ya tsiri bujana haihi illa umamun amsalikum sai yace ma farratna fil kitabi min shay'in ba mu sakaci ba akan wani abu a cikin littafi shine lauhil mahfuz summa ila rabbihim yusharun sannan ya ƙara cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin duka wannan fi kitabin mubin ba ƙur'ani ake magana ba lauhin mahfuz ne shi yasa ya faɗa ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sannan Allah ya ƙara cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir duka wannan yana nufin lauhil mahfuzu ba wani littafi da Allah ya aiko ma wani annabi ba sannan yana zuwa da ma'anan alƙur'ani kamar yadda Allah ya ce "Laƙad manna Allahu 'alal mu'minina wannan ayar sannan alkitabu yana zuwa da ma'anan alhisabu wal jaza'u sakamako da aiki Allah ya faɗi cewa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin kullu ummatin tu'a ila kitabi al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah zai ce hada kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun hada na da ma'anan alhisabu wal jaza wannan littafi ne na sakamako da aikin da mutum yi ba littafi ba ne wanda Allah ke saukarwa sannan akan faɗi littafi da ma'ana ta hudu da ma'anan al'iddatu Allah ya ce wala dunaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa wa kanantum fi anfusikum sai ce alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa sai yace wala da uqdatan nikahi hatta ya yablugha kitabu ajala da haka nan alkitabu da ma'anan al'iddatu sannan alkitabu yana zuwa da ma'anan al'amalu Allah ya ce kalla inna kitabar fujjari lafi sijjin kalla inna kitabar abrari lafi illiyin sannan yana zuwa da ma'anan alwaktu lokaci a ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun sai yace wa ma ahlakna min qaryatin illa wa kitabun ma'lum kitabun ma'lum anan wajen shine alwaqtu kamar yadda yace fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'anantum fa aqimus salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta kitaban mawquta nan yana maganar lokaci ne kamar yadda yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala da haka nan kitabun mu'ajjala duka yana nufin lokaci ne sannan ma'ana ta takwas da alkitabu ke zuwa da shi a alkur'ani akwai ma'anan alfardu abinda Allah ya wajabta da haka yace wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaikum wannan kitaballahi alaikum da ma'anan wannan doka ce wacce Allah madaukakin sarkin ya wajabta ta akan ku sannan yana zuwa da ma'anan at-taurat wal injil da haka a ƙur'ani duk inda ka ga Allah ya kira ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum da ka samu in an ce ahlul kitabi ana nufin waɗanda aka saukarwa a taura da injila su ake magana saboda haka shi yasa maka ce yana buƙatar sai sun fahimci larabcin da uslubin ƙur'anin da kuma in ka ce kalma iri ɗaya zaka ta ma'ana iri ɗaya a cikin ƙur'ani dole sai ka yi ɓanna wajen fassara littafin Allah to shi yasa a nan wajen sai Allah ya maɗaukakin sarki ya ce wannan annabin ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba shine alqur'ani to wal hikmata shi annabin ya sanar da su bayanin littafin shine hikima Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wannan a wurare da dama a cikin alƙur'ani tsakanin alƙur'ani da sunna wanda malamai wanda suka san addini sun tabbatar da cewa idan an ce alƙur'ani kitab shine littafi alhikima kuma shine bayanin da littafin ya kunsa dan ba da misali da wasu ayoyi Allah ya faɗi cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum annabi ibrahim yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba sayyidi wal hikma wa in kanu innaka antal azizul hakim sannan ya ƙara faɗa yace kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun haka yazo magana yace wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati yu'idukum bi wattaqullaha wa'lamu anna allaha bikulli shay'in alim sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan na lama atitukum min kitabin wa hikima sannan ga wannan ayar da muka kawo da kuma am yahsuduna nasa ala ma ataakum Allahu min fadlin atina ala ibrahima al-kitaba wal hikimata wa atinahum mulkan azima sannan da kuma ayar da Allah ya ce walaula fadlullahi alaika ورحمته لعم طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء سيتي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ذاك دام غيا فدا أتكين سورة الأحزاب ياتي وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا تلفظ حكمة شيما القرآن hakan yake zuwa da ma'ana ta kai guda wajen bakwai wanda idan lokaci ya bayar ma faɗi waɗannan ma'anonin da alƙurda kalman hikima ya zo da su a ƙur'ani daga ma'ana bakwai zuwa abin da ya fi bakwai ɗin ya wuce ainihin wato haka to don haka za mu ga cewa allah madaukacin sarki ya yi annabi wahayin abu biyu ya ce ya tulu alaihim ayati wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wannan alkitab din wahayi ne daga wajen Allah sannan bayanin da annabi yake yi ga Qur'ani ko dai bayani a aikace ko ya bayani da bakinsa ko kuma ya bayani ta hanyar ishara to wannan ita ce hikimar sannan kuma ita ce wato sunnar sannan ita ce kuma hadisin duk abin da ka kira ta da shi sunanta ne kamar yadda alkur'ani yake da sunaye akwai alkitabu akwai alfurqanu akwai alkur'ani wannan la yadurruhu bai cutar da shi dan haka zamu ga cewa Allah da ya tashi malamai sun tabbatar da cewa wahayi iri biyu ne akwai alwahayul matlu wahayin da ake tilawarsa shine qur'ani shine yatlu alaihim ayatihi sannan akwai wahayin da Allah ya saukarwa da annabi dan yi wancan bayani dangane da alwahayul matlu shi karanta shi ake yi a fahimci abinda Allah ya aiko annabi da shi na Qur'ani ba tilawarsa ake ba da haka idan muka koma suratul qiyama zamu ga Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai yace fa idza qara'nahu idan muka karanta maka alƙur'ani sai yake fattabe ƙur'ana ka bi karatun summa dukkan ɗalibi na lugayatin summa harfa tartibin ne harfa atafin ne ma'a tartibi wa tarafi harafi ne na atsabi na atafi sannan a samu tartibi jirantuwa abu sannan tare da jinkiri ya sha bamban da fa fa'ut wanda shi abu yana faruwa sai wannan ya biyo baya da haka Allah ya ce summa inna alaina bayanahu sannan mu a wajenmu mu ne za mu zo mu maka bayanin abinda littafin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya ƙunsa. Ta wayannan mutane wa'inda mu a ƙasarmu ake ce musu wato ‘yan ƙala ƙato ko ‘yan tatsi ne, wato da larabci abinda ya fi a kira su da shi sunan su wato munkiru sunna wanda suke inkarin sunna amma na faɗa a munasabobi da dama cewa shi musu ƙur'aniyun nisba zuwa ga alƙur'ani wannan sunan kwata-kwata bai dace da su ba kuma bai dace da matsayinsu ba domin nisba ne zuwa ga alƙur'ani su suna buƙatar su koyi ƙur'anin ne su san shi su san ma'anarsa kafin a jingina su zuwa ga littafin Allah abin da ifi dacewa da su shine wato ‘yan ƙato, ana ce masu haka ne saboda duk maganar da za ka faɗa an ba ƙur'ani ba sai ce maka wani ƙato ya ce ko da ko annabi ne faɗi magana ana ce masu ‘yan tatsi ne saboda wanda ya shahara da wannan da'awar a wannan nahiyar shine marwa mai tatsini idan muka koma suratul tahrim zamu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa is asarran nabiyyu ka tuna lokacin da annabi ya asarta ila ba'd azwajihi hadisan zuwa ga sashin matansa wani zance falamma nabba'at bihi lokacin da ɗaya daga cikin matarsa ta ba da labari bayan annabi ya faɗa mata cewa wannan sirri ne wa adharahu alaihi Allah ya bayyana mata abinda ya bayyana wa annabi abinda ta faɗa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd bayan Allah ya bayyana wa annabi abinda ta faɗa wato sai annabi wato ya sanar da ita sashe sannan ya kawar da kai akan sashe falamma a bihi lokacin da ya ba ta labari cewa lallai maganar da muka da ke kin faɗa qala sai ta ce man an ba'aka hada waye baka labarin maganar da muka da kai na faɗa ƙala sai annabi ya ce na ba'aniya wanda ya bani labari shine al'alimu masani sannan alkhabiru wanda yake ƙwararre shi ya bani labari da haka za ganan maganar da ta yi da annabi a matsayin sirri ya ce ta faɗa ta faɗa Allah ya ba annabi labarin abinda suka yi da ita ta faɗa shin wannan labarin da Allah ya sanar da annabi wahayi ne ko ba wahayi ba ne? to ina maganan tattaunawan da suke a ƙur'ani? me tace me aka ce mata me annabi ya faɗa da haka wannan yake nuna maka cewa wahayi iri biyu ne to shi yasa a wurare da dama nake faɗa nake cewa ayat da Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir ne litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani da yawa daga cikin mu sukan fassara kalman azzikiru na farko cewa wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir sai ce mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzzila ilaihim abinda aka saukar musu sai shine kuma qur'ani to mutane su sake kallon ayat da kyau za su ga wa anzalna ilayka dhikra da Allah yace mun saukar maka da ambato na farko ita ce sunnar annabi litubayyana lin-nasi saboda shi annabin ya bayani ga mutane ma nuzzila ilaihim abinda aka saukar musu shine qur'ani da haka da qur'ani da Allah ya saukar da bayanin da annabi yake yi akan ƙur'anin to dukkansu wahayi ne daga wajen Allah sannan kuma kalmar zikiru a ƙur'ani kalma ce mushtarika ta taƙaici zuwa ga ƙur'ani ba zan kawo wasu daga cikin ma'anar da zikiru yake zuwa da shi a littafin Allah na farko akan ce azzikiru da ma'anan ambatan Allah da harshe shi yasa zamu ga Allah yana cewa allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sannan kalmar zikiru yana zuwa da ma'anan azzikiru bil kalbi wan nadam ka tuna Allah a zuciyarka kai nadama kai da na sani ana ce masa azzikiru da haka Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakarullah sannan kalmar azzikiru a Qur'ani tana zuwa da ma'anan alhadisu zance da haka Allah ya wa zakur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya shine zamu ga yana cewa zakur fil kitabi ibrahim wa zakur fil kitabi musa wa zakur fil kitabi isma'il wa zakur fil kitabi idris duka da ma'anan al kabada wato labarin su sannan yana zuwa da ma'anan khabari kamar yadda yake cewa yas'alunaka an darqanaini qul sa'atlu alaykum minhu zikira sannan kalmar zikiru tana zuwa da ma'anan al'izatu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da mutane suka manta abinda aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu asabnahum bagatatan fa idahum mublisun sannan kalman zikiru tana zuwa da ma'anan at-tauhid kadai ta Allah da haka Allah ya ce man a'rada wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka sannan kalman azzikiru a qur'ani tana zuwa da ma'anan shi kanshi al-qur'ani shi Allah ya ce hada zikirun mubarakun anzalnahu ko hada zikirun mubarakun anzalnahu a antum lahu munkiru sannan tana zuwa da ma'anan abin da ya shafi ma'abuta ilimi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhu ilayhim sai ce fasalu ahla dhikri in kuntum la alam." da aka ahalin zikir a nan ya kunshi kowane janibi na ilimi Allah ya ce akwai ahalin zikir ɗin shi sannan kalmar azzikiru tana zuwa da ma'anan asharafu ɗaukaka shi yasa Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum da ma'anan fihi sharafukum afala taqilun sannan yace wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika sannan yana zuwa da ma'anan wato alhibsu haddace abu ko kiyaye abu Allah ya ce wa iz akhadna minkakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan azzikiru yana zuwa da ma'anan albayanu Allah ya ce a wajibtu aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun sannan azzikiru a qur'ani shi yasa Allah ya ce sad wal qur'anu dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq sannan yana zuwa da ma'anan as-salawatu khams salloli guda biyar wanda zamu zo kansu kamar yadda Allah yake cewa فإذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون sannan zikiru a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan sallar juma'a Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati sai ce min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah ku yi gaugawa zuwa ga zikirin Allah wanda shine sallar juma'a to haka kalman az-zikru take zuwa da ma'anar sunnar annabi shine nan wajen bilbayyanati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi saboda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taba turo wani annabi a doron ƙasa ba illa bilisani qaumihi sai annabin dan yawa mutane bayani da harshen sa shine illa bilisani qaumihi da harshen mutanen sa muke aiko shi li yubayyana lahum domin shi annabin ya musu bayani to wannan shine ma'anar da ya zo a wannan wajen da haka mu kiyaye akwai wahayi biyu akwai wahayin ƙur'ani da Allah ya yi wanda tilawarsa ake yi akwai wahayin da Allah ya yi annabi ya yi bayani a kan ƙur'anin wanda ba tilawarsa ake ba Shi ne sunnar annabi Shi ne hadisi Shi ne ainihin wato karanta ne hikima sannan ma'ana ta sha biyar akwai maganan al'aibu aibata abu Allah ya ce wa idza ra'aka na kafaro in yattakhidunaka illa huzwan a hada allazi yadhkuru alihatakum bi yadhkuru alihatakum wa bi dhikri arrahmani hum kafirun sannan yana zuwa da ma'anan allahul mahfuz Allah ya ce wa laqad na fi zaburi min ba'd adh-dhikri anna al-arda yarisuha ibadiy salihun sannan yana zuwa da ma'anan as-sana'u ala yabo akan Allah shine illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب منقلب ينقلبون sannan yana zuwa da ma'anar shi kan shi ɗan saƙon da Allah ya turo shi yasa Allah ya ce kada anzalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li lazina ladina amanu wa amilus salihati من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا دم هكا wannan ɗan saƙon da Allah maɗaukacin sarki ya ce ya turo mana mu jama'ar da muka yadda da alƙur'ani sannan muka yadda da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisinsa to a ƙwar'ani Allah maɗaukacin sarki ya kira shi Muhammad a guri hudu idan ba masu hadisi ba ba wanda suke da cikakkiyar nasabar wannan annabin da haka mu muna da nasabarsa har zuwa ga annabi Ismail shine Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Abdul Muttalib ɗan Hashim Hashim ɗan Abdumana Abdumana dan ƙusai Qusay bin Kilab kilab bin murra murra dan ka'ab ka'ab dan lu'ai lu'ai dan galib galib dan fihir fihir dan maliki malik dan nadar nadar dan kinana kinana dan kuzaima kuzaima dan mudrika mudrika dan ilyas ilyas dan mudar mudar dan nizar sannan nizar dan ma'ad ma'ad dan adnan har zuwa ga annabi isma'il wannan ita ce nasabar annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana wanda muke bauta ma Allah ta hanyar shi amma kana fita daga ƙur'ani da kace sunansa Muhammad to daga nan kuma ba a san ɗanwa ba kai yanzu an san sunan babanka shine ɗanwa ne sannan sai ɗanwa ne amma annabin da Allah subhanahu ta'ala ya turo maka kuma ya ce maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir shi annabin ba a san shi ba ba a san nasabarsa ba ba a san asalinsa ba kawai shine muhammadu muhammadu danwa shi kenan uhu tunda ƙur'ani za a tsaya akan wannan da haka wannan rainin hankali ne babu yadda za a yi musulmi ya bauta ma Allah ta hanyar wannan tsuran alƙur'anin ba tare da bayanin da annabi ya ga wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ita ce maganar da ne wani yamin karya. ya ce na ce bukhari da Muslim su ma ƙwar'ani ne ba haka na ce ba na ce bukhari da muslim yadda alƙwar'ani yake wahayi hadisan annabi wahayi ne don annabi ne bayanin addinin da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi to idan ba su yadda ba la'akari da yanayi na lokaci a dukkan guraren da muka je akwai tambayoyi da muke aika musu to a cikin wannan gari na yamai da nake ciki dukkan wani wanda yake da wannan aƙidar bai yadda ba to ina so zan masa tambaya guda goma kuma wallahi duk wanda ya iya ba da amsa akan tambayoyin da zan yi guda goma to dukkan wanda ke ji na yake saurari na ya tabbatar ni ma zan rungumi wannan aƙidar zan iya shigar wannan aƙida din na farko kafin mu zo kan tambayar da nake so in yi tambaya guda goma zan yi sai in tashi sai su zamanto tilka asharatun kamila kowace kalma a larabci tana da ma'anarta sannan kuma tana da ma'anarta a bangaren malaman wannan bangaren mai suke nufi da ita misali mu ɗauki hadisi shi kaɗai idan malamai suka ce hadisi abinda suke nufi abinda annabi ya yi na aiki ko magana ko akai a gaban shi ya tabbatar da shi a matsayin addini wannan shi suke nufi shi ne hadisi tare da cewa kalman hadisi ba dole ka same ta a ma'anarta ta larabci haka kawo take zuwa ba kalman hadisi a ƙur'ani ita kanta tana zuwa da ma'ana ya kusan kai guda biyar na farko akan ce hadisi da ma'anan alƙur'ani shi yasa zamu ga Allah yana cewa annabi fa la'allaka basi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa Allah zai ce afa min hadha alhadisi ta'jabun afa bi hadha alhadisi antum mudhinun fadharni wa man yukadhibu bi hadha alhadisi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wannan duka yana nufin alqur'ani shi yasa amma ana ta biyu الحديث يالو دم أنن القصص الله يأتي الله الذي نزل أحسن الحديث الله شيء سوكد ما mafi كياوان ƙisoshi. saboda can ya ce wa annabi na hana na kusu alaika a hasanar kasasi sai ya zamanto a hasanar kasasi da ma'anan an nazzala a hasanar hadisi sannan alhadisi na zuwa a cikin alkur'ani da ma'anan al'ibrata abin lura Allah ya ce sun ma rusulana tasara kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabuhu waje ba'dahum a hadisa. A hadisa da ma'anan al'ibra fa bu'dan liqaumin la sannan yana zuwa da ma'anan al'kabaru labari shi yasa Allah ya ce wa idza ya alladhina na fi ayatina da anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi sannan yana zuwa irin wannan ne za mu ga wa hal taka hadisi Musa fa idahum bisahira hal ataka hadisi Musa hal taka hadisi dayfi Ibrahim al-mukramin hal ataka hadisi junud fir'auna wa sum hal taka hadisi al da kuma kamantansu sannan hadisi yana zuwa da ma'anan Aljadidu sabon abu to daga cikin hujjojinsu wanda watakila lokaci zai bayar ko ba nan ba ko a wani waje a zo a tattauna a kansu cewa Allah ya faɗi cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum sai Allah yake ta bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna a wata qira'ar a wata kuma bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna wanda shi kanshi wannan yana daga cikin tambayar da ba za su iya amsawa ba me yasa a wannan qur'anin wani zai karanta ya ce ya ayyuhan nabi'u wani ya karanta ya ce ya ayyuhan nabiyyu me yasa wani zai karanta fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna da hamza wani ya cire hamza ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna wata aya ce ta zo ta ce duk wanda mutum ya karanta ya daidai to sai su ce da wani hadisi za a yi imani bayan qur'ani ayya da kuma faɗin Allah da yake tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi sai yake fa bi ayyi hadisin ba'dallahi da wani hadisi za a yi imani bayan Allah wa ayati da ayoyin Allah ɗin za a yi imani kamar yadda ya faɗa ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna waylun yawma idhil lil mukaththibin wa idza qila lahum urka'u su wa'intan mutane in an ce ku ruku ulayar ka'un ba sa yin ruku sai ya ce waylun yawma idhil lil mukaththibin sai ya ce fa bi ayyi da hu yu'minu wannan yana ɗaya daga cikin hujjojinsu ne cewa da wani hadisi za a yi imani bayan ƙur'ani wanda wannan hadisi abin da take nufi a nan aljadidu da wani sabon abu za su yi imani bayan littafin Allah ba tana nufin maganar da annabi yi akan bayanin ƙur'ani ba ko aikinsa ko abin da ya tabbatar da shi a addini ba shi take nufi ba a wannan wato ainihin aya ɗin da haka za ka ga suna kafa hujjoji ba lokacin da za mu naƙashe hujjojin cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi duk abin da aka saukar daga wajen ubangijinku to ma din tana daga cikin siga na na buhamatu Allah ya ce ma sai ka koma wasu guraren sai ya faɗa maka ma din abin ya saukar ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma shine ma din to sai su ce Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi kada ku bi koma bayan qur'ani wannan jahilci ne ka'ida idan zamiri ya zo yakan koma zuwa ga akrabil mazkuri ne wannan ita ce ka'ida to a gurguje saboda yanayi na lokaci masu wannan aqida ta kin yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karantawar annabi Muhammad akwai tambaya guda goma da nake so zan musu kuma dukkan mutumin da yake da amsar da zai bani dukkan wanda sakon nan ya kai kuma in za ka ban amsa ba dabara za ka yi kowa ya tun da ka ce ba ka yadda da komai ba sai ƙur'ani da ƙur'anin kawai nake so ka jamin ka ce wannan amsar ta ka aya ta kaza shine amsar ta aya ta kaza shine amsar ta kawai abinda nake bukata kenan tambaya ta farko da nake da shi akan masu wannan aƙidar Allah maɗaukakin sarki da ya zo a kan matsalar gado ya ce kuma Allahu fi auladikum sai ce lizzakar mislu haddil unsiyin Allah yana muku wasiya dangane da ‘ya'ya akan matsalar gado sai ya ce lizzakari mace za a ba ta kwatankwacin ko namiji za a ba shi rabon mata biyu idan mutum ya rasu ya bar wato jaka ɗari uku ba mushkila ya bar namiji da mace namiji sai a ɗauki jaka ɗari biyu a bashi mace a bata jaka ɗari shi ne lizzakar mislu haddal unsayi to tambayar da nake so a bani ita da nassi na alƙur'ani wanda ya mutu ya bar namiji sannan ya bar ɗaya wanda shi ba namiji ba ne ba mace ba ko ya bar mace ya bar wani shi ba namiji ba ba mace ba ina so da nassun ƙur'ani a faɗa mun mai za a bashi wanda wani daga cikinsu da ne masa wannan tambayar sai yake cewa wai ƙarya ne ba wani mutum a duniya da ba namiji ba ba mace ba sai kawo ayoyin wa ma kalaqal dhakara wal unsa wa min kulli shay'in khalaqana ne. to ina ganin duk wanda yaje ya hau shafin BBC zai ga a bangaren Hausa sun ɗauko rahoto ni na gani kuma yana nan cewa akwai mutumin da suka yi fira da shi shi ba namiji bane kuma shi ba mace bane a tsaye za ka ga namiji ne amma yana da mama kamar yadda mata ke da shi sannan yana da al'aura na namiji da mace sannan har al'ada yana yi da haka in ka zo ka ce babu kuma mutane suna gani akwai kuma ka ce ƙur'ani ne ya faɗa da wannan ma sai wani ya ja zuwa mai ce to alƙur'anin ma ƙarya ne saboda abin da yake waƙi ya ƙaryata shi to wannan ita ce wato tambaya ta ta farko da nake so ku bani amsa a kanta tambaya ta biyu da wannan masu aƙidar nake so su bani amsa a kanta a ƙur'ani da Allah maɗaukacin sarki ya tashi ya ce rabbul mashariki a wani wajen ya ce ubangijin gabas sai ya ce wa rabbul magaribi ubangijin yamma dukkan mutumin da ka tambaye shi gabas ya sani dukkan mutumin da ka tambaye shi yamma ya sani to a wani wajen ƙur'ani sai ya ce rabbul mashariƙai ne wa rabbul magaribai ne ubangijin gabas biyu sai ce ubangijin yamma biyu a wani wajen sai ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna Allah madaukakin sarki ya faɗi gabas da yawa sannan ya faɗi yamma da yawa ina so da nassin ƙur'ani a faɗa min ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne gabas da yawa yamma da yawa wannan ita ce tambaya ta biyu tambaya ta uku da nake so a bani amsa a kanta Allah maɗaukacin sarki da ya tashi ya ce mana alhajju ashhurun ma'aluma watannin aikin hajji sanannu ne sai yace faman da fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab tambaya ta uku wani wata Allah madaukakin sarki yace je aikin hajji ina so a janyo aya a cikin alkur'ani a faɗi watan da Allah madaukakin sarki a je aikin hajji ba dabara ko wayo za ka yi ba a'a kawai ka ce tunda Allah ne ya ce watannin alhajju ashhurun ma'aluma to kawai ka ce min ga watan da za a je aikin hajji da nassin qur'ani shikenan an huta tambaya ta biyar a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa inna iddata shuhuri lallai ƙididdigar lissafin watanni inda Allah a wajen Allah Yau khalaqa as-samawati wal ardi kuma ya faɗa yace inna iddata shuhur inda Allah lalle kididdiga watanni a wajen a wajen Allah tun ran da ya halitta sammai da ƙasai sannan kuma ya faɗa yace fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi sai ce minha arba'atul hurum a cikin watannin nan guda hudu guda goma sha biyu kuma yace suna cikin littafin Allah sai dai mun faɗi ma'anan alkitabu da wajen ma'ana goma ba mu san wanne ba ne a ciki littafin Allah wanda yake lauhin mafuzu ko littafin Allah na shari'a kowanne daga ciki shi dai Allah ya ce fi kitabin lazi yana cikin littafin Allah to ya rage naka sai ka nemo mana to tambaya ta biyar ita ce muna so a faɗa mana sunayen watannin nan guda hudu masu alfarma da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ƙur'ani domin watannin da ake da su in ba watan ramadan ba da Allah yake sha'aru ramadan allazi unzila fihi alquran a duk cikin qur'ani babu wani wata da Allah subhanahu wata'ala ma ya ambaci sunayensa a cikin waɗannan watannin wannan ita ce tambaya ta biyar wasu daga cikinsu da muka yi musu wannan tambayar da suka rasa amsar da za su bayar sai suka ce wa ai sunayen wata ba addini ba ne allahu akbar sunayen wata ba addini ba ne amma Allah maɗaukacin sarki zai kawo wata ibada da ya zama tana da alaƙa da wasu watannin misali ya ce mana a shahrul haramu, sai ya ce bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman yatada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin idan watannin nan masu alfarma sanin sunan watan ba addini bane dan mai Allah zai jingina wani hukunci da wannan wata mai alfarma sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa yas'alunaka an ash-shahr al-haram italin fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma mai hukuncin yin yaki a ciki to ba san sunansa ba ba san wanne ne mai alfarman ba to dan mai kuma Allah zai kawo ya ce mai hukuncin yin yaƙi a ciki idan sanin watan ba shi da amfani wannan ita ce tambaya ta biyar da nake so su ba da amsa tambaya ta shida Allah maɗaukakin sarki a munasabar aikin hajji ya ce mana kai wal ya tsawafu bilbaitul ati idan kun je ku yi ɗawafi a ɗakin Allah da ɗaɗe mai daraja tambayar da take ciki ɗawafin nan idan an ji guda nawa za a yi ɗaya na biyu idan za a fara ɗawafin ta dama za a fara ko ta hagu wannan amsar muna buƙatar ta su ba mu amsarta tambaya ta bakwai da nake so duk wanda ke kan wannan aƙidar wanda bai yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ya ba mu amsa a kanta na san mafi yawancinsu suna yin aski kuma Allah maɗaukacin sarki hana aski ma yayi yace kada a yi sai a munasaba kamar haka ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in usirtum famastaysara min al hadi sai yace wala ruusa ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla kada ku aske kanku har sai idan ya ta kai wajenta to muna so sannan Allah ya sake faɗa ce, wala tahliqu wannan hani ne Allah ya ce kada ku yi aski sai kun kora hadaya to yanzu muna so mu san waɗannan da suke yin aski wani dalili suka dogara da shi na yin aski bayan Allah ya hana ya ce kada a yi hatta ya balugar hadi muhilla da kuma ayar da Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala alamin duni zalika fatahan ba Allah hana aski sai a waɗannan munasabawo to muna so mu san wani dalili suka dogara da shi wajen yin aski a kowane lokaci in suka ga dama a kowane wata bayan Allah ya hana ya ce wala ta haliku ru'usakum hatta ya balugal hadiyu mahilla wannan ita ce tambaya ta takwas tambaya ta tara shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce mana annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu matan annabin nan ummahatuhum iyayen duk wani mutum ne da yake yana da imani mu yanzu da muke da alaka da hadisan annabi mun san annabi mata nawa ya aura kowace mun san sunanta da gidan da ta fito kuma mun yarda iyayenmu ne don Allah ne ya faɗa dole mu yarda to wanda bai yarda da sunnar annabi ba muna so ya faɗa mana wace ce mamarsa a matsayinka na wanda ka ce ƙur'ani kaɗai ka yarda da shi da wacce ƙur'ani ya kira ta ya ce mamarka da wacce ba ayyana ba an ce mahaifiyarsa wacce ce ya fi kamata a sani ko darura ya zama dole ka san mamakka da ta haife ka matar annabinka da Allah ya ce mahaifiyarka ce amma baka santa ba wannan shine ya kai ka san babar da ta haife ka ka san sunanta da inda ta fito amma matar annabi ba a santa ba ba san inda ta fito ba wannan ita ce tambaya ta tara tambaya ta goma da zan rufe da ita wannan zai zamanto shi ne tilka asharatun kamila wayannan su ne tambayoyi guda goma da zan ainihin wato yi musu akan ainihin wato wannan kadiyar ta ƙarshe dangane da waɗannan ainihin wato matsalolin Shi ne. ana cewa suratul fatiha ana cewa suratul ikhlasi a ƙur'ani baki ɗaya daga bangonsa zuwa bangonsa a farkon suratul fatiha tun daga farkon ta ƙarshen ta babu ma inda Allah amfani da kalmar suratul eh, fatiha a ciki me yasa ta samu suna suratul fatiha aya nake bukata a bani domin in ka ce suratul baqara za a ce ai ta zama baqara ne saboda an ambata baqara inna Allah amurukum an tazbahu baqara ali imrana zaka ce ana kiranta da ali imrana ne saboda inna Allah tafa adama wa nuhan wa ali imrana nisa'i saboda akwai maganan mata a ciki ma'ida akwai maganan tebur sannan su kowace sura a arab akwai maganan a arab an'am akwai maganan an'am a ciki amma surar da ƙur'ani ya fara da ita sunanta suratul fatiha to a ina ta samo suna fatiha don ba ma kalmar fatiha a cikinta kuma waye ya sa mata sunan wannan duka yana buƙatar ansoshin ne da nassin ƙur'ani duk wanda yake da amsar da zai bamu ya bamu wannan aƙila za mu bita in ba ka da amsar da za ka ba mu dole ne mu dawo mu bi bayanin da annabi akan wannan littafi na Allah da haka insha Allah lokaci yana hararar mu zan yi kokari in tsaya a nan wannan gidan wato rediyo da wannan gidan talabishin muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mu wannan wuri albarka Allah ya tsare su ya tsare mutuncinsu don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki tsautsayi da hasara Allah madaukakin sarki ya kare su Allah madaukakin sarki ya amintar da su daga kowane irin tsoro shugaban wannan ƙasa muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki yadda yake iya ƙoƙarinsa gurin kare al'ummar ƙasarsa Allah ya ƙara masa ƙarin gwiwa da lafiya da jajircewa akan abin da yake yi don haka a nan zan tsaya wa bihazal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa